يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكذا الله تشكيكم سيومنا رانا 20 shida ga watan bakwai watan rajab jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar ashirin da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu na littafin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malami abdullahi bin muhammad bin kori allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a daidai sakin layi na ƙarshe da ke shafi na goma sha biyu inda malam yake cewa wa yanha anil hasadi kuma manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yana hana hasada kushe da ƙyashin ni'imar da Allah ya yi wa wa ya amuru bi tawadu'i kuma yana yin umarni da kankan da kai lil mu'minina ga bayin Allah mu'minai wa bi qawlil umyani kuma manzo yana umarni da a jagoranci makahu don nuna masa hanya da isar da shi da inda yake so ya isa wa hubbin fuqara kuma yana umarni da a kaunaci talakawa wal masakin da mabukata wa mujalasatihim da kuma zama tare da su wal infaqi fi da kuma ciyarwa a fuskoki ko sassa ko kuma fage-fage daban-daban na alkhairi wa ita'ani ta'am da kuma ciyar da abinci wannan su ne gaɓoɓin da za mu yi da bayani a kai insha Allah ta'ala gaba farko ya ce wa yanha anil hasan kuma manzon Allah tira da amincin Allah tabbata da zai ya kasance yana hana hasada abinda yake cewa hasada shine fatan gushewar ni'imar da Allah ya yi wa ta lalace a rasa duka kamar yadda bawa da yake fatan ta kushe shi bai samu ba wani ma kada ya samu ko kuma shi yana da ita amma bai so wani ya tarayya da shi a wannan ni'imar wannan sai ya sa ina fatan wannan ni'imar ta kushe ta shi, a waye gari babu ita ni'imar ta shafi addini ce ko ko ta shafi wani abu da duniya ni'ima ta addini ya haɗa da Allah maka baiwar sanin littafinsa alƙur'ani da baiwar sanin hadisan sa sallallahu alaihi wa sallam da dacewa da tafiya akan turbar musulunci duka wani ni'ima ce ta addini ni'ima ta duniya ya haɗa da wani abin amfani za ku iya mallaka mota gida wato wata kadara zai fili gonaki da abin da ya kama da sutura wannan duk ni'imomi ne da ake yin su a nan a duniya a tafi a basu a duniya amma ni'imar addini ce za ka mura a nan kuma ka mura a lahira to bawa ya zama yana fatan gushewar wata ni'ima da Allah ya yi wa wani bawa in ma ni'ima ta duniya in ma da take da alaƙa da lahira wannan shi yake cewa hasada bahaushe yakan ce kushe ko ya ce wata ne ƙashi ba ka san wani abu na alkhairi samu wani kamar da ya same ka ko kuma ko bai same ka bai da ba ka da shi ma ya dalilin daga cikin dalilin daga cikin dalilin da suke bayani akan wannan hali na manzo sallallahu alaihi wasallam game da wannan mummunar ta'ada akwai hadisi da aka daga sahabin annabi abu huraira allah ya zube ƙala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce la ta kada ku yi kushen abin da allah ya yi wa wani kada ku yi fatan lalacewar abin da Allah ya yi wa wannan ilimi ba wala ta ba kada ku riƙa wato ainihin kiyayya da gaba a tsakankanu wala ta su kada ku riƙa bincike don neman aibin ɗan uwanku ne, wala ta hassasu kada ku riƙa binciken sirrin mewa da yake ciki ko da bai shafi wani aibi ba ba na kamar da sai ka ji a cikin ciki a kan abin da wani inda buƙatar ka sani za a sako in ba buƙatar a sani za ka ba a neme ka ba na kamar da ka sai ka tuka kanka kayan bincike wala ta su manzo ke kada ku yi cinikin zire ba sai abu za ka ba ka tula masa kuɗi don wani ya ga cewar to bari ya ma zai siya kada in bai siya ba yadda ake kokarin da kudin nan kan ya dawo za a sayi kore na a sayi abin siyar mai sayarwa, kai ba don ka saya ba to manzo ya hana wannan wa kunu ibadallahi ikhwana yace ku zama bayan Allah ɗan uwan juna ɗan uwan juna kuma ba a san su da yake waɗannan halayyar ba da waɗannan ɗabi'un na kushe na binciken aini, na gaba da kiyayya na zire da abin da ya kamata. da wani hadisi imam musulmi rahoto kuma ita hasada cuta ce wacce take ita ce farkon abin da aka fara saba wa Allah domin lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi Adam sai ya martaba shi ya fifita shi da ilmantar da shi abinda bai sanar da mala'iku ba ya buƙaci su faɗi sunayen waɗannan abubuwa suka gagara faɗa suka ce su kala la ilma lana illa ma 'allamtana sarki ya tabbata gare ka Allah babu da masaniyar waɗannan abubuwan mu dama babu abin da muka sani sai wanda ka sani da wannan kuma ba sa cikin abubuwan da ka sani da Allah ya umarci annabi Adamu da ya bayani sunayen waɗannan abubuwa ya fayyace bayani kasancewar wannan martaba da daraja da ni'ima da Allah ya masa ta ilimi na abin da mala'iku ba sani ba ta baiwa ta ni'ima da Allah ya masa wanda bai wasu ka ba sai ce wa in kulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu ka ambata wa al'umma ka bayani lokacin da muka ce da mala'iku su yi sujjada ga adamu don martabawa da girmamawa a gare shi saboda matsayin da allah ya masa fiye da nasu fasajar da suka amsa umarnin allah suka masa da sai allah ya ce illa iblisa aba wastakbara wa kana min al sai dai iblis kadai ne ikiyin sujjada sakamakon haka ya zama to daga cikin bayan Allah buturu waɗanda suka yin abin da Allah ya sa su bayan ba su da wata ni'ima tare da su face Allah ne ba su da wani abu tare da su face ubangiji ne ya sama ya zama cikin kafuran bayi bintsirarru waɗanda suka kangare suka ƙi abin da Allah ya ce sai da ya tambaye shi alama mana aka an tafi da lima halak fiye dayya me ya hana ka kai sujada ga abin da na halitta da hannuna me ya hana kai sujada ga wanda na umarce ka kai masa sujada sai ce ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ai na fi shi alkhair na fifice shi ya zai zo ya fi ni daga baya ya ma zai zama yana darajar ta ni fa da wuta kai ne shi kuma daga ƙasa ka yi shi kun ga hasada ta shi kushe ya shiga ƙyashi ya shiga na ya za a yi wani ya fifice shi ya yi masa baiwar da shi ba ya masa ba ba don ya rasa baiwar ba shi ba amma yana ƙyashin ta wani yana kushen ta wani wannan laifi ne babba gagari haka ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa to illa da zunubi na al'ummar da suka gabace ku sun shigo muku da abin da yake abuwa da hasada cuta ce da ɗaɗɗiya mai illa da take fatattaka wanda ta same shi ba wanda yake hasada yana janin da ubangiji kuma kamar yana cewa ya ubangiji wannan neman da kai ta ta a yadda ya kamata kai ni za ka yi wa bawa na ba me yasa kai wa wani ba kai mun ba wannan alamu ne na raina abinda ubangiji ya wa bawa da hangen abinda aka yi wani shi ke kawo haka to mazo sallallahu alaihi wasallam ya tsawata wa al'ummarsa kan wannan mummunar ta'ada kan wannan hamshakin ne shi ne ma da ya gaya mana wayan ha'an hasad manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana hana kushe da kyashi ni'imar da Allah ya sai ci gaba da cewa wa ya'muru bit tawadhu'i lil mu'minin ko manzo yana umarni da a kankan da kai ga bayin Allah mu'minai a kankan da kai ma'ana a mai da kai kankan ba a kaskantar da kai ba Eh, ina faɗa akwai bambanci da ka ƙanƙan da kanka da kuma ka ƙasƙantar da kanka ƙanƙan da kai ka ɗauki kanka ƙanƙani mai yawan ko mai matsayinka ka ɗauka kai ba kowa ba ne ƙasƙantar da kai kuma ka yi abin da za a ɗan kallon ka wulaƙantacce banzatacce mara ƙima mara daraja kamar barace-barace kamar bambaɗanci tumasanci wanda zai sa ka zama kaskantacce cikin al'umma wulakantacce su da bambanci da kuma kana da daraja da kima amma ba ka jin cewar kafi kowa wannan sai sa kuma su jama'ar da suka san kana da darajar da ta kai ga in ma girman kai za ka kai amma ga shi ba ka da shi sai ka yi kima da daraja da mutunci a gurin su fiye da wanda yake jina darajar ta kai ilo da cewar yana da ita saboda haka manzo yana umarni da akan dan da kai ga bayan Allah ɗan uwanka mu ne kada ka rike musu jin kai ita wannan halayya ta kankan da kai ita ce risna wa gaskiya da karɓar gaskiya a duk inda take wanda daga cikin babbar alama ta ce ruwa ne mai kankan da kai duk inda ya ji gaskiya zai karɓa zai risna mata zai aiki da Koda ta fito daga bakin wanda bai kai shi ba a hangen da ba. bai kai shi shekaru ba bai kai shi karatu ba bai kai shi kuɗi ba bai kai shi dangi ba amma ya faɗa gaskiya ya yadda gaskiya ce ya karɓa wanda shi ne ɗanɗan da kai na gaskiya sannan bayan haka bawa bayan ya risna wa gaskiya ya zama bai ganin cewar yana da kima da darajar da ta fita sauran bayi cirewa rai wannan rashin ɗaukar kai a wannan yanayi to alama ce ta bawa ina da kankan da bawa da kankan da to gane da abin da ya shafi wannan halayya akwai hadisi da karɓo daga iyad dan kimar Allah ya da shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لو أن أتراد أنك أنا صبت أبريش ياتي إن الله أوحى إلي أن تواضعوا Allah ya yi min wahayin ku gaya muku ku kankan ku gaskiya kada ku rika ganin kukun ku kowa hatta la yafkar ahadun ala ahad har kai ga mataki kada wani ya yi alfahari a kan mu kada karɗanin cewa mu za yi wa haka nan aka zo aka tarar da mu mu ne nan wanda zai ce ba haka ba to zai gani a kwanansa wane ne wane ne ka tuttuka baki kana alfahari a gaya mana dangi a gaya mana abin hannu ba a tarar da mu muna bara ba ba a yi kaza ba a yi kaza ba ko to mazo ce har kada a samu ɗaya wa ɗaya irin wani wala ya buge ahadun ala ahad kada wani izalinci wani kada wani ya wuce gona da iri kan wani wannan shine dan kallan kun ga anan manzo sallallahu alaihi wasallama ya isar da sakon cewa wahayi aka masa ya gaya mana umarni gare mu mu kankan da kan musa ba ne ce wa ya amuru bi tawadi ilil mu'min yana umarta mu da mu ba kowa ba a tsakankanin mu mu ba a nufin wanda yake jin shi wani ne daga bangaren arna kaje kuma kana nuna kai ba kowa bane a gabansa to shi sai ya sa ya ganin addinin ka wulakantaccen addini saboda kai da kake addinin kana jin cewa kai ba kowa bane a gaban su a wannan ba haka bisa Allah yake gaya mana sufofin bayan ka na kwarai a izzatin alal eh yawa a izzatin alal kafirin ko adillatan alal mu'minin ba sa daukan kansu kowa a tsakankanin su isu isu mu'minin amma ga kafiri zai ji cewa kai waɗannan waɗannan irin mutane ne haka babu magana ba da kai a game da wannan ne abinda manzo sallallahu alaihi sallama ya umarni da ai na dan da kai musulmi ka dan uwansa musulmi wani hadisi imam muslim ya rawaice shi kuma an karɓo hadisi daga sahabu annabi abu hurairah Allah ya yarda da shi yake cewa haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma naqasat sadaqatu min mal babu wata sadaka da take tauyar wani kuɗi babu wasu kuɗaɗe da ake cire wani abu a bayar dan Allah daga cikin su da za su koma baya ko ka ga sarrafu daga abin da ka cira ka bayar to ubangiji haɓaka su yake maka hauhawar da su yake za ka je ka samu sakayya a lahira fiye da abin da ka ɗauka ka bar kuma a nan duniya zai fito maka da hanyoyin ci gaba da samu na fiye da wanda kake samu don wannan abin da kake bayarwa a ci gaba da haɓaka a ƙara bayarwa kuma ci gaba da hauhawar da abin da kake samu da kuma haɓaka ma zuciya wa ma za da Allah abdan bi afuwin illa izza manzo yake cewa Allah bai ƙara wani bawa a ta dalilin mai da ya fi saface sai ɗaukaka mana duk ba da ya zama mai yafiya akan abin da aka masa maimakon wannan yafiyar wanda aka yafe wa idan cewar ai ba abin da aka yi masa ai bai yi wani abu bai iya wani abu akan shi kuma yafewa ɗin wannan abin daraja mai kima zai ƙara wa wannan wanda yafiyar abu Allah kuma hashi wanda ɗiba daidai ba aka yafe masa ƙarya yake cewa na bai da mutum ya san da wane iwa zai iya ɗaukar mataki wulaƙanta shi abu zai da kallon wannan abu ko bai faɗa ba ko bai bayyana kuma waɗanda suka san meye mutunci meye yafiya za su da kallon ka mai daraja da kima saboda yafiyar saboda haka mutumin da yake yafiya kan abin da aka masa na ba daidai ba mu daraja da ɗaukaka yake ƙarawa gurin Allah da bayin Allah sannan manzo ci gaba cewa wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah babu ba wanda zai kankan da kansa dan Allah dauki kansa ba wani ba dan tabbatar da gaskiya da karɓata da aiki da ita da risna mata ba ce sai Allah ya dauka ta mai da kansa ɗin da iba wani ba a gaban bayan Allah na kwarai shi ne nisa su kuma bayan Allah na kwarai su daga ganin da adama Allah ne yake ba kima sa zukatan bayan ka ganin ka da daraja da kima sai ka wato ɗauki kanka ba komai ba dan Allah saboda ya ce baya son girman kai baya son jiji da kai baya son afafa da dole isa da kai wani ne to wannan daukar kanka da kai ɗin ba wani ba da su kuma waɗanda kake mai da kanka ba na musu da zama wani Allah mana abubuwa da yawan da ba zai girman kai ka ga fa wani abu ɗaya yake da shi cikin abin da yake da shi amma ya muke da shi ka ga fa wani kaza fa ko yake da shi a cikin abubuwan da Allah ya wani amma ya muke fama da shi amma ka ga wani yana da kaza ina da kaza ina da kaza ina da kaza duk abin da ya sa su wani suke mana jin kai da shan ƙarshe shi yana da su amma bayan ma shi ai wani ya kai mutum za ka yi kima gurin Allah kuma ka yi kima gurin bayan Allah Allah ya samu dace wannan hadisi shi ma imamu sun yi rawaito shi yana daga cikin dalilan da suke ko alamomi da suke nuna bawa mai kankan da kai ba mai jin kansa ba ne yana da shekaru ko yana da matsayi na daraja ya yi wa na ƙasa da shi a daraja ko a shekaru sallah alama cikin baka ɗauki kan mai jin kansa bai maka gaisuwa ko ya maka sallama jira yake sai kayi ai shi ne gaba ai shi ne wani in baka yi ma yanzu da kai kai baka iya gaisuwa ba ne ba ka ganin mutane da mutunci ko da baka gan shi ba ko haka za ka ji wata ya fara da fada karfara tattur kana yin gaisuwa ba ba ka yi kuma yiwuwa saurin wato hasala yi garaje yi maka shirin ka mai yiwuwa karshen tafiya kai da gaisuwa kake tunda ka ga da abin da so kake ka samu ka kebe kama yi masa abin da zai fi ganin girma kafin ka yin shi kai mutanen banza mutanen mutu da ba sa ganin kima mutum ko faɗa ya taso to wannan salon na kana da matsayi da daraja kana sama da wanda yi masa sallam kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake kananan yara sallam zai tare da su a assalamu alaikum ka amsa to alama ce ta baka dauki kanka sannan da cikin alamomin da suke nuna bawa mai ɗauki kansa wani ba tsaiwa da ayyukan iyalinsa ya je yi wa kansa shefanen gidansa ya je ya ɗebo ya kawo gidansa ina cikin gida ta aike mata yawa ga wankan yara ga wanke wanke ga shara ga girki ga kaza ya ɗauki tsuntsaye kama shara yau kai za ka shara shi da abin yi yawa ya kamata liman ba da tsaye ko ga ba a ja ruwa ba a ga girki ga wankan yara ga sharar gida ga wanke-wanke sai ko aka ja ɗauku ga ya bude robar ruwa ina ta faman cikawa wani na daga cikin alamu ba ka ɗauki kanka wani ba kana da ƙanƙan da domin wanda yake jin isar duk da waɗannan abubuwan da suke gabanta fal kawai faɗa min ya ba kamo rana ba an san ko lokacin wanka na yayi gane ko an kawo masa fa abinci an kawo masa ruwa amma ɗan tsaiko da aka samu na kwana zuwa za masa ya wanke hannunsa a ciki da ci abincin ya kama balbali bare kuma ya rashin sa'a abincin ta kawo an samu mintuna ba ta kawo buka zuwa ba ta kawo kwanan wanke hannun ba ƙarshen ta zo ya fara da abinci a gaba ce da shi yake ma ba a ɗauki shi da mai tabbatar ba to alamu na ƙanƙan da kai damuwa da abin cikin gidanka karɗa agazawa da ba da ɗauki da taimakawa a ayyukan shi haka manzan Allah ya gida da amince Allah sun mutane sai ga wato lokaci shi yake ɗinke rigar da ta yage shi yake gyaran takalmin da ya tsinki ka duba matsayin da Allah mutu da babu irin yana daga cikin alamomin kankan da kai ka rika ayyukan cikin gida na iyali kana taimaka musu kuma wanda yake irin wannan ya fi kowa ce riba da jin daɗin zama da iyali domin sukan martaba mai irin wannan a akan sarar ganin baya ganin abin da ake har wa yau daga cikin abubuwan da suke nuna an da kan bawa baya jin kansa bai ɗauki kansa wani ba hidimta wa kansa da kansa abin da yake bukatarsa a ga ya je ya yi kekensa ne ya faci a ga yana tura ke wani alata ya kuma mai kuma hawan keke kuma shi ya hauka to wallahi ka san haka rayuwar take yau ka hau ba a hauka faci kan da shi ba zai sha ba ka gan shi yana tura keke zai kai faci a bai ɗauki kan sauran da zai a buƙatar su ta je karɓo ɗinkin da aka masa a wurin tela wani na zuwa zan je karɓo ɗinkin ranar nan wajen tela a zan karɓo wankin hula ta amma mai jin kansa sai an karɓo masa hular da ya kai sai an karɓo masa ɗinkin da ya kai sai an kaza sai an kaza su da yake hawa ba zai ke tura ya kai faci a kan ya turo gwara ya nemo na ya kai yana muje ka a can ganshi na turki ko ba yadda ya iya ko ya zo sai ya turo in bai nasa ba ya yi nauyi ko bai rage ke makaranta ya na mota sa ya zo zai wuce ce kai da noman nan ba gwanda ka tura ki ke bada da ka tura mota ai wahala ba ɗaya wuce. haka ubangiji yake in ba kai wanda ya kamace ka ba sai hada ka da wanda ya wannan to akwai abubuwa da dama ire-iren waɗanda cikin mutum ka ɗauki kanka irin su zama a ƙasa in ka kama zo sallallahu alaihi wasallam lokaci sai share ƙasa ya zauna ba shi da komai yanzu ko a dakale wani ba zai iya zauna ba bencin ma in ya da kura sabbin zauna kuma in zai zauna sai ya tafi gasa kan karin guga sai kare sai ga ɗan kwaje sa to ba karin gugar ba karin da ka ba kai ma karewar zan lokaci ne bai ba to za ka samu shi masu sha'awa kamar zai da sha'awa tsufa ya cin maka kwata da kake iya tsallaka ba ta tsallaka ba gudu don me naka ka jikin ta tsoro kuma har yanzu da ake magana kana jin kwanan garin da kashi ba kuma kana na kana fitsari ko to me za ka ji kanka sauro bayan da ka ne da kai ne kai ne hayaki kai ne kyamfan har da ma abin kone shi yanzu da ake duk saboda sauro kuma ina magana ka ji kanka kaiwa saboda haka wanda yake jin kansa wurin abubuwan za ga ina yin su a kunce a sauƙi sannan sai ma da ce wabe kaudin umyani kuma manzo sallallahu alaihi sallam yana umarni da a jagoranci makafi a musu jagora inda Allah bai hore musu irin za su da inda za su taka ko inda za su nufa ba za gani suna karfin hali da yan sandar ana dogarawa ya nufo masallaci a za shi gidan eh, ɗansa a zai je ziyara a zai je wajen makocinsa wani a zai je inda yake sana'a kawo ne amma yana tufka wato ainihin igiyarsa ko a yana wani abu da zai iya kuma ya a abinci kula ka zai kamo hanya ya guri kaza zai kamo hanya da mutum zai dawo to ana da bukatar ka agaza masa ka taimaka masa da masa jagora dalilin da yake tabbatar da wannan akwai hadisi da karɓo daga sahabu annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata a gare shi ya ce la'anallahu man ka man kamaha a'ma an sabil Allah ya tsinewa wanda ya batar da makaho daga kan hanya Allah ya tsinewa wanda ya batar da makaho daga kan hanya yana abin da Allah zan zai yi kaza a hakan yana karfin halin ya kace ke inda ka bi kuma ba nan bane to wanda ya haka Allah ya tsine to kaga wannan yana nuna cewa a lokaci guda manzo yana cewa to lalle ne kenan umarni yake yi wanda duk ya gama kawo da yake buƙatar jagorancin sashi a hanya ya sashi tunda an ce an tsine wanda ya batar da shi to ku wanda ya shiryar da shi tsura shi akan daidai ya jagorance shi inda ya kamata shi kuma sai dai a ƙaunace shi a yi masa sakayyar kwana saboda ya zama kishiyar wancan mai batar da shi su za ka to wannan hadisi na nuna cewar a tsarin kurar addinin mutunci ana da bukatar a jagoranci makaho a nuna masa hanyar da ta ko bai tambaye ka ba ka ga cewa yana nema ya fada wa halaka sai ka ce hannunka na dama in ka san halakar bangaren mu na hannunka na hagu in kasan matsalar zai fuskanta bangaren dama ne to wannan in kai haka ka jagorance shi ko da baka zama mai kama masa sandarsa kai ki har da in kuma bai fi ƙarfin ka kai shi din ba ka ce ina zuwa ne a ai guri kaza za ne to mu je rike ka kai shi kai shi kaza ka tafi to na daga cikin umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam a agaza wa mai bukatar agaji a baiwa mai shan ɗauki musamman makamun da bai ganin gari a taimaka masa a masa jagora bayan wannan malam ya ci gaba da cewa wa yuhibbul fuqara kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana kaunar talakawa wal masakin da mabukata dangane da wannan akwai hadisi da ya karbo daga sahaban annabi Abu Hurairah Allah ya yarda shi daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi annabi yake cewa as-sa'i 'ala al wanda ke kaiwa da kawowa dan taimakawa bazawara ta rasa mijinta na yanzu ba a samu wani ba mai ɗauke mata matsalolinta da bukatunta yau daga kullum yanzu babu in ma ya mutu in ma an rabu gidansu ana fama da ƙanana ga ta ita ta riga ta girma jira ma aiki da ake tana gidan mijin wataƙila albarkacin surukuta a ɗan ruko na ba ce a kaiwa gidan kanmu a taimaka mu to yanzu ma mata zo ta ƙara zama na da don samun sassaucin wannan yanayi ana buƙatar masu irin wannan a taimaka mu saboda haka mazoci mai taimakon irin wannan wal miskin kuma mai taimakawa talaka mabukaci kan mujahidi fi sabilillah matsayin su da darajar su a wurin Allah kamar wanda yake yaki ne don tabbatar da hanyar Allah da taimakon addini ladan da za su samu da darajar za su samu kamar ta mai yaki wa ahsibuhu qal yace ina ma da tamma ina da tamma manzo ya ce wa kal qa'im alladhi la yaqul kai mai taimakawa bazawara da mai taimakawa mabukaci talaka manzo ma ya ce kamar mai tsewon daren da baya gajiya kullum sai ya gana da mahalicinsa ya yi sallah cikin dare ya kusance to kamar haka ladan sakayyar wanda yake taimakawa zawara da mabukaci wa kasa'imin ladai la yaqu kamar ma ya ce kamar mai azumin da baya ya kullum cikin azumi kago ne nan da girma da darajar wato ainihin kaunatar mabukata talakawa da kuma taimaka ai taimaka musu alama ne na ƙaunar da tausaya musu tuna daga cikin abin da ake bukatar bawa musulmi da tsayi taimakon mabukaci da kaunatar talakawa halayya ce mai kyau ɗabi'a ce ta gani wanda duk ita kan wani Allah zai ji kansa wanda duk ita kasance akan bukata dan uwansa musulmi Allah zai kasance akan tasa bukata wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawace shi amma za ka taimakawa mazawara to kai da hikima sanin yadda ya dace eh kai yadda ya dace dan ya cewar wannan taimakon da kake hari kake a zo kuma dan abu da kake ka daina an fahimta sai ka bi ta hikima su ga dama za ka iya ɗaukar tallafin sai dai a ga an kai ba a san waye ya turo ba ka kai ka ci an ci a ba wanci kuma ba ka san waye turo ba agaji ne sai sadaka ce wani bawan Allah ya kyauta ce wani bawan Allah ya bar a baya dan kada garin yi kai ka san ba auren da zaka yi ba kuma zan ka aure ta kake amma kai dai kokarin ka sauke wannan nan ko kuma zuwa riko me ka ko kaga sai kai da hikima kakka fasa alkhairin da kake kuma amma kai yadda ba za su matsala ka kuma yanayin yadda ya lalace ce kai wai shi wannan ya rasa wani zai ba taimako ne sai mata akwai masharanta ko ko to kai da hikima kai yadda ya dace da ba za su matsala kakka fasa wannan alkhairi amma kai yadda za ka yi ka ci ba musannan bayan haka yace wa mujalasatihi kuma manzo yana umarni da a zauna da mabukata talakawa ka a guje su kada ka zama kai kana jin cewa ai waɗannan ba aji ba ne ai akwai ajin na ka na zama cikin talakawa dan ma kada abokin harkar sai zai wani mai da aka kuma zama cikin waɗannan gajalan mutane na ga gefen naka duk gashi nan almajira almajira kaza a ka zama su ma da suka samu kansu a wannan halin ba laifi suka yi wa Allah ba kai kuma da ka samu kanka a yanayin da kake jin ka fi su ba wai wani abu kai wa Allah ya sa ya maka haka bai wace ta sai na yanka ga wanda in yi maka to na nufin kuma ka wulakanta wanda bai kai ya kai ba an karɓo hadisi daga sa'ad ɗan abi waqas Allah ya dada da shi yake cewa mun kasance tare da annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sittata fali mun kasance kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam na fari. mun kasance mutum shida a tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin musulunci na da wuyar karɓa ba kowa yake iya jure yi shi ba ana cikin halin tsangwama da rashin abin da za a fi ƙarfin rayuwa ta yau da kullum yace mun kasance mu shida tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala al mushrikuna lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai arna na makka na quraishawa suka ce da manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi mun ga kana mana tallan musulunci kana so mu shigo addinin nan naku to ga shawara in kana so mu yi addinin nan ƙwaƙurin ha'ula waɗannan almajira almajiran waɗannan talakawan da suke gefen ba a sallame su sallai kore su su bar zama a inda ka sau da ba tsare kun ba ajujuwan mu bane mu a sallame su la yajtari'una alaina dan kada in mun zo mun bada gaskiya da kai ta rika mana kaurin ido har ka faɗan magana su ma suna fada da haka Allah yake da kafafa da boka sari da jin isa da kasaita da takama shi wani ne wa kuntu ana wa ibn mas'ud idan annabi sa dan abi waqas yake na kasance cikin mutum da dinnan ina ciki sa’ad suka ce na samu kana cikin wannan halin rashin da talauci kuma akwai abdullahi dan mas'ud ina ciki wani na gwanayen nan na sanin alkur'ani kaga Allah ya jarrabe shi da rashi amma ya masa baiwar alkur'ani ai bai ba shi ne mai arziki kuwa yana maganar ba wata aya ba wata sura a cikin alkur'ani za ka nemi bayani mai fayyace ba ga hadda bakin ga sanin ma'anar ta kuma aiki ya ce to abdullahi dan mas'ud ina cikinmu waɗannan talakawan wa rajulun min huzai da kuma wani mutum daga cikin ƙabilan huzai wa bilal bilal ma yana cikinmu wa rajulani lastu usannihuma usannihuma da wasu mutum biyu ba zan faɗe su ana ganin kima su da darajar su ce ma ba su na faɗo nan su to su ma sun faɗo cikin waɗanda fa waqa'a fi nafsi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah an yaqa wannan kalmar da arna suka gaya wa manzo ta ya kori waɗannan sahabban talakawa da suke gefensa sai ta afka masa da wani abu a rai zuciyarsa take raba masa ko hakan za ka waɗannan za su a ciyo su waɗanda ne su kan ai ba fita za su ne musu ɗauke kafa ɗin in ya so ka karɓo waɗancan zuciya tana raba masa ka ba wani ya gaya wa ba ba aiwatar waye ba ɗabi'a ce ta ne kusan da abin su turka raba maka kayi ko ba kayi ba sai na cikin wannan hali fa Allahu ta'ala sai Allah tarfarar da garaje sai wato ya saukar da ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم kada ka kuskura ka kori waɗanda suke roƙon ubangijin suke addu'a suke ibada a gare shi kullum cikin ibada suke bil gadati wal ashi safiya da maraice suna nan tare da kai me zaka gaya musu Allah ya ce su yi me zaka ce ya hana su bari ba kai ba kowa Allah yana yi wani hadisi imam muslim ya rawaito kun gona nan na mana firma zan kansa ya zauna da talakawa kuma bai kore su ba bai kyamace su ba to ya yi haka nan kawai shi kenan mu je an ba mu labari yi? a'a ai dama Allah ya gaya mana laqad kana lakum fi wasu wata hasaratun liman kana yarjullaha wa yawmal akhir kuna da abin kyakkyawan kuna da kyakkyawan abin kwaikwayo da ɗauka daga halayyar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da maganganunsa da ayyukansa to da haka to wannan umarni ne a aikace manzo yake mana cewa ya zauna da talakawa mu ma mu zauna da to in haka shugabanni suke wa zai kyamace su ya ma za a jefe su me zai sa ma a tsine musu a ce shugabanka zai zauna da kai zai ji matsalarka zai share ba hawaye ai kun ka mai taba shi to sai bayan baran ai da ake cewa 'yanta mutum gwamna ai irin ku haka ne 'yanta mutum shugaban kasa to in ka na irin wannan an tsayu da haƙƙo in ka ba haka musulun dama waɗanda ka wara da su su ko ba su iya wa jama'ar gari ba kowa yasa sai a shiga a boye a fita boye wani gurbace ka a injiniyar ka samun taho ko bi amma in ka tsayu da irin waɗannan wanda mazo yake faɗa talakanka kana jin talakanka ne za ka iya sauraron su za ka iya share masa hawaye kana damuwa da damuwarsu ai ka da matsala in cewa kai su ɗauke ka ɗaukar su to sun san ka san darajar kana ganin kimar su ba kare na su ka wulakanta su kuma abu ne wanda yake dama da lokaci shi kansa shugabanci da kai a je ma sun ce kai musu shugabanci sai ka kasa za ka sauka za za ka zo lokacin za ka kasa in ka kasa kuma za ka buƙaci tallafi kana son ɗauki mai wa kuma a lokacin ƴaƴanka ko ƴan uwan da za su zaka kuma san ƙare ko ba mai ƙarfin a waɗannan da ka tausaya wa su za su tausaya sai maka abin da koren jikinka ba lallai sai maka wani da cewa lallai a ƙarin kurwa addinin musulunci dan mutum Allah ya jarrabe da talauci ba yana nufin ba bane abin a ka ko a musa a'a a kaddara shi a martaba shi da akwai bai wanda Allah ya masa da bai wa wanda yake da abin da ya fi nasu da dukiya za iya zuwa a shawara ya faɗi kalma ɗaya zuwa biyu ta fi ta masu halin da suke kuma za iya zuwa ibada dabara yadda za a fi daga wata matsala kai ga kuɗin ga isar ga jin kan amma baka iya kawo su wani abu kuma a zo za a aiwatar shi ya iya shi ke da kwarewarsa duk da bai da shi din na abin hannu amma ya iya wannan abin da ake so sai ku kun yi shi cikin sauki so da haka wannan yana daga cikin tsarin na korwa addini na musulunci da tarbiyyar daban da wannan malam ya goya a cikin bayaninsa da cewa kuma in infaqi fi wujuhil khair ko wa it'am at'am da ciyarwa ta fuskoki daban-daban na alkhairi da kuma ciyar da abinci shi ma gane da abin da ya shafi ciyarwa ta fuskoki daban-daban ya hadar da wani al'amari na addini ya taso makaranta ce ta karata al'ur'ani ake so a ba da gudunmawa masallaci da ake so a gina ba da ka. ƙura'ani ake so a samar a masallacin siyo ka kawo wanda duk ciyarwa ta hanyar alkhair dukiyar ka tafi akan taimakon addinin Allah da agaza masa a'a kwata ce ta dagalgale ta ƙi daɗin sha'ani kowa da ake da makotaka ba masu ƙarfin za su kace musu abin da za a da Allah rasa da tashin kowa ya fito ni zan tsaya mana da yashi da bulo da siminti da katin da ka iya gini zo da wane da wane su za su maka ɗaukar siminti da wane da wane su za su kawo maka bulo mu ga yadda za mu mafi ƙarfin wannan matsalar wannan infaki ne akan kai a nisan da muka kawo na taimakawa wato ainihin bazawaran da ba miji ko kuma taimakawa mabukaci yana daga cikin infaki ciyarwa ta fuskoki na alkhairi duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da hadisai ayoyi daban-daban da suke magana a kai wa an fi sabilillah haka Allah yake kuciyar saboda Allah kuciyar ciyar akan tafarkin Allah to akwai hadisi har wa yau da aka karbo daga sahabin annabi Abu Hurairah Allah ya yarda shi eh banda wannan <coughs> na shi Abu Hurairah akwai wato ainihin na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama Abi Yusuf Abdullah bin Salam shi ma ya fi amsa bukatar mu wannan hadisi na abdullahi dan salam yake cewa na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa ya ayyuhan nas ko mutane aksu salama ku rika yada sallama wa at'imu ta'ama ku rika ciyar da abinci ga mabukata wasilul arhama ku rika sadar da zumunta wa sallu bil layl bil layl wa sallu wan nasu ko wa sallu bil laili wan nasu niyamu ku rika sallah cikin dare lokacin da mutane ke bacci ko ku iya tsinke baccin ku gana da hadda Allah sai manzo shi ce tadkhulul jannata bi salam in kuka haka za ku shiga aljanna cikin aminci wani hadisi imamu tirmidhi ya rawace shi kun ga a ciki ya ambato mana ciyarwa daukan abincin da za ka yi ka ciyar amali ne wanda zai sa wato ka dace da samun aljanna ubangiji cikin sauki so da haka wannan abu ne wanda ya kamata a ce an kiyaye da shi an ba shi kulawa ta musamman hakan zai sa wato bawa dace da samun kusanci wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shine karatun mu ne abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo su ne kuskuren harshe Allah ya yi wa alaikum wa rahmatullah Eh. Eh. za ka iya taimakawa makahun da ba musulmi ba ko don fatan maka ciyo shi a dace da ji cewar wane ne kai kace ni ne wane na guri kaza wanda nake kiran sallah a masallaci kaza ya san kiran sallah da ya baya a coci ko ko nake kaza a guri kaza ka dai masa bayaninka ka ji cewa ɗaya eh, addininka daban nasu ba da zai iya cewa sannan ka da ƙoƙari ko kuma ce ya gode ko kaza kaza to bai wa ijaka da hira ko kuma kai da kanka ka dan fito da wani ce ai dan kama wani abokina ne in yana da ta sannan ka da ƙoƙari kaza kaza ko kuma ai kaza kai ai makocin mu ne guri kaza ko kuma ai kaza ko ai addinin mu yayi umarni duk sanda muka ga masu irin matsala ku mu taimaka mu ka kana nuna musu tsarin addinin ku a haka a haka haka mamaki kai masa wani lokaci ka kuma masa wani lokaci wannan ya bashi sha'awar cewar ai wannan abin da kake kai ya masa ko kuma ko bai yi ba to za a rage kaushin kiyayyarsa ta arnanci da musulunci inda za a zo ana taɓa musulunci ko musulunci za ka jarta a ba ɗaya suke ku yi adalci ko ba haka ba ne shi akwai wanda ya matsana musulmi ne duk da shi na ba ta irin wannan halayya za ka iya eh, daga manzo ya je ya duba a mara lafiya arni ɗa na bayan hudu kuma aka yi dace da dalilin haka ya karɓa daina musulunci

annabi na biya imran abu yaran ba su ta ba su yaran murna su amma yi su nan su haka kuma da biya su a kai yara ko kai ba je din su da su su shi ta su a ce wai a suna zuwa kuma da wani zuwa ba wai ya mutu shi. dama babu taimako ga al'ummar musulmi abu ne mai faɗi da ya kamata wasu su rike wata area su ji da ita wasu su rike wata area su ji da ita in aka ce akwai gidan wato ainihin marayu ko waɗanda ba a san iyayensu ba suna buƙatar ɗauki da agaji to matsalar da muke ciki shine galibin irin waɗannan abubuwan za ka gwamnati tana nuna cewa kayan ta ne kada za ka zo ɗauki za ka zo kawo ko wasu lokuta ko mu'amala da gwamnati a wani lokaci suna da wahala yanzu ina iya tuna cewar a cikin takardar mitin da aka kawo mu da muka yi lokaci zuwa lokaci akwai kwamiti na musamman yana magana zai je ziyarar gidajen gajiyayyu marayu da kuma wato ainihin wanda suke cikin kurkuku ki sake cewa to yanzu sai an je an ji yaya zai yiwu a iya zuwa gidan kurkuku a kai ɗauki duba da halin da aka samu kai na tsaka mai wuya kada a ji a ce ko an zo fitar da wato ainihin kamammu ne ta salon wato ainihin a tarwatsa yan cikin kurkuku kaga irin wannan abubuwan suna sa wani ko yana da niyyar yi ya zama a dakile saboda tsoro da razanin mai zai je a kafin hakan ma din ba a rasa samun wasu matsaloli irin wata. Ko haka na gidan su kansu gajiyayyen a gwamnatance gwamnati ba ta rasa abin za ta iya rike gidan gajiya ita da ta ɗauki ragamar wannan aikin ya kamata a ce ta yi iyayi kaddara a ce gwamnati ta ce to za ta yi wannan to yi haƙuri da intalok da za mu ba wanda zai ce da ni mahimmancin wannan ɗin ta tafiyar da rayuwar waɗannan ta ce abin da za mu gani na kwalliyar gaba in a ce ta ce ba za ta yi wannan ba a yi haƙuri za ta tafiyar da kuɗin su ce wannan a nan za mu goyi bayan za mu ce ya yi daidai to kuma a je ma ba wannan ɗin a cire wannan ɗin ba zai za ta rasa abin za ta yi wani ba za ga ana yin wasu abubuwan da ba su kai wannan muhimmanci to kuma mu akan kanmu din ko tana yi saboda ai kai ma mai neman lahira ne kai ma mai neman kusancin zuwa ga Allah ne abin da kai wani abu ne daban kai ma kai naka daga nan za ka samu taka daukakar da daraja to daidai ne bai kamata ba ce yan uwa musulmi suna sake da irin wannan har sai a ce wasu wanda ba musulmi su suke da kokarin yi wa suke harsashi ne amma yi suna da karancin wannan gazawa ce ya kamata musulmi su yi kansu faɗa ba sai lalle an tafa ƙungiyarci ba a kai kai kaɗai in kana damar za ka kaje kai ba mai cewa don ne ba kuma za a ce ba za a karɓa ba don zo zuwa ƙungiyarci ba ku bar jin irin wani Allah ya samu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta